الحمد لله خالق كل شيء ورازق كل حي أحاط بكل شيء علما وهو وكل شيء عنده بعجل مسمى أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وهو بكل لسان محمود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الإله المعبود بحق وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض المورود صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الركع السجود والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعود وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم التناد أما بعد وأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم واسلكوا بالنفوس مسالك الاعتبار يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار أيها الإخوة إن من علامات الساعة تقارب الزمان أخرج الإمام البخاري في سهيه في كتاب الاستسقاء باب ما قيل في الزلازل والآيات وكتاب العدم باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقبل العلم لا تقوم الساعة حتى يقبل العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وفي رواية يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح أيها الإخوة العلامة الأولى في هذا الحديث تقارب الزمان ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى يتقارب الزمان يفسر هذا المعنى كلام آخر للنبي صلى الله عليه وسلم ففي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة أي كالأسبوع وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق وتكون الساعة كاحتراق سعفة الخوصة أي كاحتراق ورقة نخيل أي كأنها ورقة سقطت من نخلة واحترقت صلى الله على الصادق المصدوق صلى الله على السابق الذي لا ينطق عن الهوى فلقد وقعت العلامة كنا نصوم رمضان من أيام قليلة والعان مدى وقت الحج وننتظر رمضان آخر سبحان الله وهكذا وهكذا أيها الإخوة فتكون السنة كالشهر يخرج صاحب العمل يخرج صاحب العمل أو صاحب المكتب أو صاحب الوظيفة أو التجارة أو الزراعة أو أو أو بمجرد ما يخرج ويذهب إلى العمل يسمع أذان الظهر ويبدأ بأي عمل ويعنى بأي شيء يجد الوقت قد انتهى سبحان الله والساعة قد مرت واليوم قد نفذ الله أكبر الأسبوع كأنه يوم واليوم كأنه ساعة والساعة لا شيء كأنها ورقة سقطت من نخلة واحترقت لماذا هذا التقارب المذهل لماذا هذا التقارب المذهل أيها الإخوة للعلماء أقوال للعلماء أقوال في ذلك وأهم هذه الأقوال التي يستريح لها القلب وتطمئن إليها النفس نزع البركة من الوقت أي قلت البركة في الأوقات وفي الأعمال وما ذنبنا في ذلك وما ذنبنا نحن في ذلك لا تقل ذلك يا أخي الكريم نحن السبب كيف بذنوبنا ومعاصينا وما الحل وما العمل بشيئين اثنين إهداهما الإيمان والتقوى الحل بشيئين اثنين هما الإيمان والتقوى الإيمان والتقوى قال جل في علا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فالأرض أيها الإخوة فالأرض مليئة ببركات وخيرات فيها ذهب وبترول وغير ذلك وكذلك هناك بركات بركات تتنزل من السماء من رحمات وأمطار وخيرات نزعت البركه وضعفت وقلت تريد أن تقيم الليل فلا تجد بركة في الوقت تريد أن تصل رحمك فلا تجد, فلا تجد وقتا تريد أن تؤدي وظيفة معينة لم يعد هناك وقت نزعت البركة نزعت البركة بشكل ملتفت للعنذار وسرق النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان لكن أيها الإخوة لكن كيف تعود البركة مرة أخرى إلى أعمالنا وأعمالنا وكلماتنا وأحوالنا وبيوتنا وأموالنا وصحتنا وجميع حركاتنا في الحياة كلها كيف تعود هذه البركة والجواب أيها الإخوة والجواب كما ذكرنا آلفا بالإيمان والتقوى لكن الإيمان لنعلم أيها الإخوة لنعلم أن الإيمان ليس كلمة تقال أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيمان فالإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان أي اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان والتقوى أيها الإخوة والتقوى دين ومنحج لأنك لا تصوم إلا من عجل التقوى ولا تحج إلا من عجل التقوى ولا تتصدق إلا من عجل التقوى كل العبادات كانت كل العبادات كانت ولا زالت من عجل التقوى لأن الغاية من خلق الخلق هي العبادة قال عز من قائل عليما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لكن هل تعلم هل تعلم يا أخي الكريم هل تعلم أن الغاية من العبادة هي التقوى نعم قال جل في علا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أيها الإخوة إذا بالإيمان والتقوى بالإيمان والتقوى تنزل البركات إلى الأعمال والأموال والأقوات فالسبب في ذهاب هذه البركة إنما هي ذنوبنا ومعاصينا ولو عدنا وتبنا إلى ربنا تبارك وتعالى لفجر لنا البركات من تحت أرجلنا ولا أنزل علينا البركات من فوق رؤوسنا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وينقص العمل نعم أيها الإخوة ينقص العمل فأين العمل قل العمل قل العمل ونقص وتلك علامة من علامات الساعة وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل ما يبلغ عن رب العزة جل وعلا فيما يتعلق بهذا الدين وما ينطق عن الهوى فعندما تقارن بين أعمالنا وبين أعمال سلفنا الصالح ترى البون شاسعا وترى الفارق كبيرا جدا كما بين السماء والأرض فلقد كان كلامهم قليل وعملهم كثير وكلامنا نحن كثيرا جدا وعملنا قليل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السرقة في الأقوال والأعمال والأحوال إنه ولي ذلك والقادر عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو عمل أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضعا وهم يلعبون أفعملوا, أفعملوا مكر الله فلا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى مغفرته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الليل والنهار يوم وأكبر منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم kudubar mu في أرنش ƙarancin lokaci ƙwarewar da gudun zamani yadda rayuwa take gudu yadda ake kwana ake tashi a gurguje rayuwa take gudu shekara take gudu wannan shine abin da hudubar mu ta kunsa ya ku ga uwa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina yi muku wasiya tare da kaina da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shine ɗan sanda na Ubangiji a zuciyar bawa mumini yayin da zai tashi ya aikata alkhairi jin tsoron Allah ya tsaya masa ya umarce shi ya sa ya yi yayin da zai tashi ya kuskure ko banda ko sako jin tsoron Allah ya tashi daga zuciyarsa ya tsaya ya gaya masa ya guji wannan kar ya halakar da kansa ya kauce wa sabon Allah subhanahu wa ta'ala don haka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shine jigo shine tadarko na rayuwa gabaki daya gabawa mumini shine hanya shine tafarki shine jari shine hanyar samun gina kyawawan ayyuka da samun kyakkyawan sakamako wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka ya ku al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala gwargwadon ikonku ku bi da zukata ta farkin wa'azi ta farkin izina kada ku rayu rayuwa irin ta dabbobi babu izina da kallon abin da ke faruwa a yanayi a rayuwa a samanku da ƙasanku da gefenku da rayuwarku ubangiji tabaraka wa ta'ala yana faɗa wa bayansa subhanahu wa ta'ala yana cewa ya qaumi innama hadhihi alhayatu ad-dunya mata' wa inna al-akhirata hiya darul qarar ya ku mutane ku ji ku sani lalle wannan rayuwa ta duniya diyan da kai mutum dan adam ka kai da jin daɗin ta ko miƙe kafa ka sani dan jin daɗi ne kaɗan wanda zai kare ya gushe ka gushe ka bashi ko ya gushe ya bakka lalle gidan ƙarshe gidan lahira shine gidan zama shine matabbaci shine gidan dindindin na har abada ya ku yan uwa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin alamomin alkiyama gudun zamani saurin wucewar lokaci sauran gurin wata da shekara da sati da kwanaki imam bukhari ya fitar da hadisi a littafinsa a kitabul istisqa babu ma qila fi zalazil babin da yake magana akan shayar da fari babin da aka yi magana akan girgizar ƙasa da ayoyin ubangiji da kuma kitabul adam babin da ke karantar da na duba باب حسن الخلق باب كاوى والايكا والسخاء دكوتا دكوتاي وما يكره من البخل دعبن دعكيكي فوكا ما نروى حديثي يظن ابو هريره رضي الله عنه يرى توى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يقبل العلم وتكثر الزلازل وإذا قارب الزمان مزار الله صلى الله عليه وآله وسلم يتساءر القيامة بذات تاشبا القيامة بذات تاشبا هارسي أن دوك إلمي معنا سي أن لس معلمي فتتو زرتتو وأند سكسن للتافم الله دسنر منزم الله صلى الله عليه وسلم suka sha a wannan fage a wannan kogi da ɗimbin sanin littafin Allah da ma'anar Ubangiji cikin abin da faɗa da ma'anar sanin abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa da maganganun magabata da suke fassara littafin Allah da sunnar manzan Allah al'iyama ba za ta gushe ba sai an rasa wannan ilimi sai girgizar ƙasa ta yawaita a doron ƙasa sai zamani ya ƙure sai lokaci ya ƙure a wayi gari kafin a ce awa kaza minti kaza dare ya yi a wata ruwaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hatta ya taƙaraba zaman a sai lokaci ya ƙurace har sai zamani ya zama yana gudu wayan kusan amal aiki ya karanta kyawawan ayyuka na mutane su zamanto 'yan kaɗan wayul kashuh a sanya rowa da kwaɗayi a zukatan mutane alama ta farko ta wannan hadisi maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta gudun lokaci da kuracewar zamani a wayi gari da safiya ta yi dandanan dare ya yi wannan faɗa wannan magana ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ما زلتنا أن جرهما فرنجا كان صلى الله عليه وسلم يتي القيامة مذا تتاشبا سلوكة يا قناتي سيزامن يا زمينا قدو أبين دزي فسر ونن مغنى شين وتا مغنى تمن زم الله صلى الله عليه وسلم مغمان تير ونن وان تزوى مسند إمام أحمد دسهيه ابن حبان da sauran waɗansu littattafan sunna da sanadi ingantacce na hadisi na abu huraira radiyallahu an yana cewa manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان القيامة بذات تاشبا هرسينو كتيا قولي هرسينو كتيا زمينا قلو har sai lokaci ya karanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara abin da yake nufi da wannan magana ya ce fatakunan sanatu ka shah wa yakuna shahru kan jumu'a ay kan usbu wa takuna al-jum'atu kal yawm wa yakuna al-yawmu kas-sa'a وتكون الساعة كاحتراق السعفة الخوصة عليك اعتراق ورقة نخيل وزار الله صلى الله عليه وسلم يتيك القيامة وزارة تاشبع معنا ينا دقت كم على من قرأت ورع القيامة شكرا تزمو كبر وتأكده وان زي توكتي شكرا لعل تلا تنبايك وكسد حكا زي قائدا أكتي أنشق صاب ورشكرا شكرا kafin a ce azumi sai kowa ya manta a wani lokaci ake a wata shekara sannan a ce azumi ya faɗo manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan al'iyama ta karato shekara za ta zama kamar wata ɗaya irin watannin da aka sani a baya wata ya zama kamar sati ɗaya kamar juma'a ɗaya ma'ana kamar sati ɗaya sati ɗaya ma'ana juma'a ɗaya ta zama kaman kwana ɗaya ya kai ɗan uwa musulmi auna rana ya ta yau da ta shige da yau za ka ga kaman jiya aka yi juma'a yau ga juma'a ta karatu kaman jiya ne juma'a yau ma juma'a satin ya zama kaman kwana ɗaya bazan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sannan wuni ɗaya ya zama kaman awa ɗaya sannan awa ɗaya ta zama kamar wata kunnan kamar bishiyar dabino wadda ta bushe ta tsinke ta faɗo cikin wuta awa nawa za a ɗauka ta ƙone cikin wannan wuta da take ci ganga-ganga da za ka jefa kaba ko kunnen bishiyar dabino bushashe cikin wuta wutar da ta kama take ci ganga-ganga يا يا ذاك قولي ورتا يا ذاك تصور قولي ورتا haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sifanta gudun wato awa ɗaya kamar wani ganyen bishiyar dabino ne ya ninke ya faɗo cikin wuta ya ƙone nan da nan tsira da amincin Allah ya tabbata game gaskiya abin gaskatawa allazi la yantiqu anil hawa wanda baya magana ta san zuciya lalle wannan alama ta auku dan mai hankali dan mai tunani ya ganta ya santa yana cikin ta a yanzu yan uwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar jiya ne muke azumin watan ramadan kamar yan kwanaki ne yan kaɗan da ramadan ya shige tashi yanzu ba ramadana ba babbar sallah ma shige har yanzu jiran wani watan azumi ake kamar kimtawa na bisimillah idan dare da lafiya sai kaga ya bayyana ya sake dawowa haka rayuwar take gudu haka rayuwar take gudu gaba ɗaya shekara ta zama kamar wata ɗaya mutum za a wayi gari ya fita da safe ya fita wajen aikinsa ko wajen kwadagonsa ko wajen ofis ko wajen kasuwancinsa ko wajen aikin gonarsa ko wajen karatunsa ko karantarwarsa ko kai da kawowarsa ko harkokinsu na yau da kullum kafin ya taɓa ya fara miye ya kamata ya yi sai ya ji kiran sallar azhar a kunnensa bai fara ba bai yi komai ba bai kai ko ina ba sai ya ga wannan wuni ya kare. ya yi tintintini a cikin ƙwaƙwalwarsa a tunaninsa shin da aka wayi gari yau da na fito mene mene aiwatar cikin wannan wuni sai ya ga wunin ya wuce dandanan sa'o'in wunin sun wuce kamar kyautawa da bismillah wunin ya ƙare allahu akbar haka za a ke ganin sati shine kamar matsayin kwana ɗaya a da aka awa ɗaya take awa ɗaya ta zamanto ba komai ba ce awa ɗaya ta zamanto kamar kyautawa da bismillah a wannan rayuwa me ya kawo gudun wannan zamani na wanda yake bayar da mamaki me ya ka yanayin wannan rayuwa take gudu haka rayuwar ko da daɗi ko ba daɗi a guje take tafiya da kai ko ka ji daɗinta ko baka ji daɗinta ba ko da lafiya ko ba lafiya a guji rayuwar take da tafiya da kai to me ya kawo haka me ya sanya haka malamai sun yi ɗimbin maganganu da dama akan haka amma mafi mahimmancin magana daga cikin maganganun da suka yi wanda ke nutsar da zukata ya kwantar da hankali shine ma'ana kwashewa ko ebewar albarkar lokaci allah ya cire albarkar lokuta ga lokutan amma babu albarkar da take cikinsu babu albarka cikin ayyuka sai mu tambayi kanmu me laifinmu mu ɗan adam mu mutane ya kai mai hankali kada kai wannan tambaya kada ka kuma faɗa haka ka ce me laifinmu mu ne dalili mu muka jawo haka laifinmu ne dalilanmu ne ayyukanmu ne suka sa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ɗeba albarkar lokacin yabanmu da lokacin zunubanmu da saƙonmu da ubangiji to menene ya za a ware wannan matsala ya za ta ware za ta warware da abubuwa guda biyu su ne imani da taƙawa imani na haƙiƙa da ubangiji subhanahu wa ta'ala da jin tsoron allah da kare dokokinsa su ne abin da za su maganta wannan za su kama ganin wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da wannan a cikin littafinsa mai tsarki da ce walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ard ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce da ma'abutan gari ko alƙarya ko duniya ko ƙasashe za su yi imani su kaɗaita Allah da bauta su bi dokokinsa su yi taƙawa su tsara alfarmar Ubangiji Allah ya ce da za su yi haka da mun buɗe musu ƙofofin albarka daga sama albarka ta sauka ruwa kaɗan ya sauka a samu albarkar noma a samu tattalin arziki ya inganta a samu abinci a samu alkhairi mai yawa haka mu sanya ƙasa ta kukkugo musu da duk alkhairan da suke cikinta tabbas cikin ƙasa akwai alkhairai da yawa abin ne a ƙasa tana da alkhairai da ubangiji ya kunshi a cikinta da yawa alkhairan noma alkhairan man fetur alkhairan zinari da azurfa alkhairan kaza kaza duk waɗannan albarkoki suna nan na sama suna nan sama na ƙasa suna nan ƙasa sai dai ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ke saukar da wannan albarka don mun neme ta mun ba hanyar ta mun tsara dokokinsa ubangiji shi ke saukar da rahama daga sama saukar da ruwa daga sama da saukar da dimbin alkhairai daga sama sai dai babu albarkar ko da an yi ruwan kamar da bakin kwarya albarkar ta yi rauni ta karanta haka albarkar lokaci rayuwa yau da kullum ko da kiyamun laili za ka yi ka farka cikin dare ɗan lokaci kaɗan za ka ga daren ya tafi kana neman ka samu lokaci ka sada zumunci ka je ka ga wani ka ga wance ka gaisa da su ku ga juna ba ka da lokacin wannan kana son kai kaza ka aiwatar da kaza kai aikin kaza kai duba kaza ka kula da kaza ka jawo kaza ka fahimci kaza ka aiwatar da kaza babu lokacin wannan dan an cire albarkar lokacin lokaci ba shi da albarka an cire ta lokaci yana gudu gudun da ke jawo hankalin da mai hankali manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi gaskiya ya yi gaskiya يأتي لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان sa'ar alƙiyama ba za ta tashi ba har sai lokaci ya ƙurace lokaci ya zama mai gudu to yaya wannan albarka za ta dawo ta dawo zuwa ayyukanmu ta dawo a rayuwanmu ta dawo a maganganunmu ta dawo a halayenmu ta dawo a gidajenmu تلاو أدوكي ويمو تلاو على فيمو تجاو أدكم وصم لكي دكاو تلاو على يواغ باكي ليا أنسى إتشي أبين دعك أنبتا أسما إيماني لتقوى رجل صورا الله سيري إيماني مجم سني ba kalma ba ce da ake faɗanta kawai a harshen baki kamar yadda da yawa daga cikin mutane yana da awar imani da harshe da magana amma ayyukansa babu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya arzunta mu kyakkyawan imani imani shine faɗa da harshe da gaskatawa da zuciya da ƙudurewa a zuci da kuma aiki na imani da gabbai ayyukanka da kake yi da gabbai hannayenka da kafafuwanka idanka da rayuwarka su nuna lalle akwai imani tare da kai wannan shine imani ingantacce karɓaɓɓe wajen ubangiji ta uwa kuma ita ce addini ita ce manhaji ita ce tafarki ita ce hanya saboda ba ta yin azumi sai don takawa don ita ubangiji ya ce a yi azumi don a same ta ba ka aikin haji sai don takawa ba ka sadaka sai don takawa dukkan ibada bata kasance ba face an gina ta a bisa ta kawa saboda gaya da manufa da dalili ya sa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halicci mutane 'yan adam shine don su bauta masa a bisa wannan takawa da ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanna dan adam ba sai kadai don su bauta min inji ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan shine gaya na ibada shine taqwa ubangiji ya kira mutane da cewa su bauta masa a bisa taqwa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ubangiji ya ce ya ku mutane ku bauta ubangijin ku mahaliccin ku wanda ya samar da ku daga babu zuwa akwai ya samar da waɗanda suka gabace ku daga babu zuwa akwai ku bauta masa shi kaɗai la'alla ko kwa dace ku samu gamdakatar ku samu takawa ashe da imani da takawa ne albarka ke sauka idan mun yi imani da haƙiƙa mun yi takawa ta haƙiƙa mun yi tsoron allah Allah zai saukar da alkhairin zamani da lokaci da rayuwa cikin rawukanmu da dukiyoyinmu da ayyukanmu da rayuwanmu dalilin gushewar wannan albarka ta lokaci da gudunsa su ne zunubanmu da sabanmu da za mu koma zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya tsaga mana albarkoki suna fitowa ta ƙarƙashin ƙasa albarkoki suna fitowa daga sama ubangiji tabaraka wa ta'ala don ya yi alƙawarin wannan ubangiji baya saba alƙawarin da yi wa bayinsa sai dai bayi saba alƙawari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya cikin wannan magana ce la ta ƙumu sa'atu hatta ya az-zaman wa yanqus al amal kyakkyawan aiki ya karanci na'am lalle yan uwa kyakkyawan aiki ya yi karanci a yanzu wannan alama ce daga cikin alamomin sa'ar alkiyama karancin kyawawan ayyuka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi gaskiya cikin abin da ya faɗa dangane da wannan addini domin ubangiji ya tsarkake harshensa ya ce ma yantiku anil hawa baya magana ta kasan zuciya idan muka gwada ayyukanmu yanzu da ayyukan magabatanmu na gargari da taƙawarmu a yanzu da taƙawar magabatanmu na gargari za mu ga akwai bambanci kamar bambancin tsakanin sama da ƙasa magabata na gargaru maganarsu ta yi karanci kyawawan ayyukansu ya yi yawa amma mu a yanzu surutunmu ya yi yawa kyawawan ayyukanmu sun yi karanci Kuna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana dacewa da gamtaktar ya dawo da mu a bisa daidai a kan tafarkin daidai ya ba mu ikon yin imani da shi subhanahu wa ta'ala da kaɗaita shi da bauta tare da taƙawa da ingantaccen imani ya daidaita mana rayuwarmu da al'amuranmu ya iya mana da duk abin da ya fi ƙarfinmu ya ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan jiha tamu da ƙasa baki ɗaya ma'abuta haja da buƙatu daban-daban ubangiji tabaraka wa ta'ala ya biya wa kowa hajarsa da buƙatarsa ta alkhairi daban-daban marasa lafiya allah ibasu lafiya fatattu da suka gabata Allah ya ji kansu ya gafarta musu ya yafe musu kurakuransu tare da namu ya ji kansu ya gafarta musu muna addu'a ga yan dan uwa Alhaji Ali wanda muke tare da shi nan masallaci wanda Allah ya mata cikawa Allah ya kikanta ya gafarta mata gafarta mata kurakuranta tare da sauran mamata da namu baki ɗaya sun صلوا sallimu ayyuhan ikuwa على النبي الرحمة والملحمة نبيكم محمد رسول الله وقد أمركم بذلك ربكم تبارك وتعالى فقال في محكم تنزيله وهو السابق في قيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وانعم واكرم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الانور والجبين الازهر والخلق الاكمل وعلى اله وازواجه وذريته وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه الراشدين والائمه المهديين الذين قدوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبا الحسنين وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واعم عوزة الدين يا رب العالمين واخزل الطغاة والملاهدة وسائر أعداء الدين وسائر أعداء الدين والملة اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا أهدتم ولا تنقلوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون